to sai zuwa gurin da zan yi zaɓe gaskiya ya ba mu wahala sosai masu mashina daga cikin mu sai da suka ajiye suka rarrafa har zuwa cikin yashi suna tsaga cikin mutane a tafi wancan gurin wani ma bai san kana ƙasa ba sannan abu eh, abu na biyu shine irin mu da muke tafiya da wulciya kuma gurin yashi yayi yawa wallahi sai da na wahala na zagaye cikin makarantar gaba ɗaya ina neman lungu wasu lunguna da na je ma na samu sun kashi a kan hanya amma haka bayan da na iya sai da na bi gefe gefe haka na samu na jina ƙarin kuriya ta gaskiya mun dan wahala wannan tsarin da ake cewa INEC ta tsara nan to gaskiya mu ba mu ankara da wuri ba da mun yi complain sosai a irin wannan guri din